Kafin ku jawo wanda muke tafa da su da farko ga kanun labaran. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. jiya talata isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta a kan mayakan ƙungiyar hezbollah da take ta auna su a ƙasar labanin jami'an ukraine sun faɗa cewa hare-haren rasha na ranar talata a birnin kharkiv na arewa maso gabashin ukraine ya kashe mutum uku tare da jikka tafiya da talatin. kanun labaran kenan a bangaren rahotanni kuma yayin da ake ci gaba da zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya suke halarta za a ji bayani a game da mahimman jawaban da aka gudanar a wuni na biyu na zaman zauren majalisar na 79. akwai jawabin mataimakin shugaban najeriya kafin shattima wanda ya ce ga dukkan alamu majalisar ɗinkin duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun majalisar ɗinkin duniya ɗin. sannan a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun najeriya suka wallafa labarin neman barin aikin sojoji da dama wanda suka alakanta da matsalar 'yan bindigar da jajirtattun sojojin najeriya suke ta fafatawa da su wanda ya kici ya cinyewa ko menene mahangar masana da masu sharhi akan al'amuran tsaro a kasar. mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan sojan kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mun fa mun bar soja dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko talatin da biyar ko kuma sittin za mu bar gidan soja sai a ce a'a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewar al'amura muna da ƙarin bayani a cikin shirin sai kuma shirin baki mai yanka wuya tare da murtala faruk sanyinna kuma a yau shirin zai taɓo batun rikicin siyasar cikin gida na jam'iyya mai ci ta apc a jihar sokoto ne amma duk sai bayan mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaba joe biden ya yi amfani da jawabinsa na karshe a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a gaza al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa duk da cewa yakin na ƙara faɗaɗa har yanzu akwai yiwuwar a sasanta wannan rikici ta hanyar diplomasiya wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za a samar da tsaro mai ɗorewa abin da muke ta ƙoƙarin cimmawa kenan in ji Biden yayin da yake magana kan rikicin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Kazalika yayin da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas a Gaza ya kusa cika shekara ɗaya. Biden ya buƙaci ɓangarorin da su fitar da sharuɗa na ƙarshe na yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su, wanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi. yayin jawabinsa a zauren majalisar ɗinkin duniyar inda ya taɓo batutuwan matsalar tsaro a ƙasashen afirka da sauyin yanayi da kuma bayyana buƙatar samar da kujeru na dindindin ga afirka a kwamitin sulhu na majalisar mataimakin shugaban najeriya kashim shattima wanda ya wakilci shugaba bola tinubu ya ce ƙasashen afirka sun tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi nahiyar. We are making concerted efforts to contain and roll back this threat. Mun haɗa kai wajen ganin mun dakile wannan barazana ta tsaro babban taron da Najeriya ta jagoranta na ƙasashen Afirka don yaƙi da ayyukan ta'addanci a watan Afrilu da ya gabata ya nuna alamun ne da za a samu nasara yaƙin da ake yi da ta'addanci. Yayin da babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta auna su a ƙasar Labanin ranar Talata. inda adadin waɗanda suka mutu a har-haren ta sama tun daga ranar litinin da ta wuce ya karu zuwa 564 yayin da wasu 1,335 suka jikkata. a jimillance isra'ila ta ce ta kai hare-hare wurare 1,600 inda jami'an kiwon lafiya na labalin suka ce an kashe yara hamsin a wurare daban-daban tare da mata akalla 94 rundunar sojin isra'ila ta ce har-haren da ta kai a ranar talata ya shafi wurare da dama da ta auna na kungiyar hezbollah ciki har da mayakan da ke hannu da ke da hannu wajen harba rokoki da dama a arewacin isra'ila Isra'ila ta ce daga cikin har-haren da ta kai a yankunan kudancin birnin Beirut ya kashe Ibrahim Muhammad Kobisi wanda Isra'ila ta bayyana a matsayin babban kwamandan sojin Hezbollah da ke sa ido kan tsarin makamai masu linzami na Hezbollah. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa har-harar Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jika fiye da talatin. Magajin garin Kharkiv, Ihrob Tekhrov, ya faɗa a kafar Telegram cewa an kai harin a ɓangaren birnin da jama'a suka fi yawa. Abin da ke kewaye ya fashe a baranda ta, ɗaya daga ciki ya tsage, ɗayan kuma ya tarwatse. akwai ƙara sosai na tsaye a hanya na duba sako a wayata da ke cewa an harba roka a lipsi kawai sai gashi ya faɗo mana daga lipsi harin da aka kai a kan birnin na biyu mafi girma a ukraine ya zo ne a lokacin da shugaban ƙasar vladimir zelensky ke amurka wanda ya jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da tsakar ranar talata Za mu buɗe taskar rahotannin namu na yau daga nan Amurka inda shugabannin ƙasashen duniya suke halartar zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na 79. A wunin zaman na biyu da ya gudana ranar Talata an gabatar da muhimman jawabai da suka ja da suka ja hankalin mahalarta taron. Kuma akan wannan batu ne na tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba wanda a halin yanzu yake birnin na New York ta wayar tarho a game da waɗannan muhimman jawabai sai ya ce. E Aisha kamar yadda in faɗa ɗazu lalle ko an gabatar da jawabai muhimmai kama daga na shi shugaba Joe Biden wanda jaddada muhimmanci kawar da barazanar yaƙi da makamin nukiliya ta wajen aiwatar da shirin takaita yaduwar makamai ya kuma jaddada bukatar wato a kare kasar ukraine daga rasha da kuma shi wannan batu na yaƙi da dumamar wato dumamar yanayi da aka ce lalle na barazana ga rayuwar duniya ma baki ɗaya sannan kuma akwai jawabin mataimakin shugaban najeriya kashin shattima wanda ya ce ga dukkan alamu majalisar ɗinkin duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun majalisar ɗinkin duniya ɗin sannan ya ce ya kamata a faɗaɗa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a baiwa afirka irin damar da ta dace da ita ko cancantar da take da shi a nan majalisar ɗinkin duniya ɗin wasu ma na ganin kamar ƙoƙari yake ya gabatar da buƙatar bukatar Najeriya ta samu a kujera ta dindindin ko wani abu mai kama da haka. Sannan kuma ya ce lallai ɗumamar yanayi na barna. Mhm. Kuma an ga shaidar hakan a sassan Najeriya inda aka yi ta fama da ambaliyar ruwa musamman ma kamar yadda aka gani a birnin maiduguri in kin tuna mutane da yawa sun mutu an yi asarar dukiya mai yawa sannan kuma ya ce ya kamata duniya ta sa a kafa kasar falastinu a kuma kawo ƙarshen walhalun da Falasɗinawa ke sha wannan bayani da yi akan game da rikicin gabata tsakiya na ɗaya daga cikin abubuwan da lokacin da ma yi zaki ga mutane na saboda ya yi magana mai ƙarfi sosai kan cewa lallai a kawo ƙarshen wannan rikici sannan kuma a kafa ƙasar Falasɗinu. Sannan kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashin Shattima ya jaddada muhimmancin yaƙi da ta'addanci da kuma inganta tsaro a faɗin duniya musamman ma ƙasashe masu tasowa mm. kamar yadda za a ji a wannan jawabi nashi. Above all, insecurity is driving people into unprecedented hardship and misery that in turn affects the people's confidence in democracy. It is the duty of the international community to bring back confidence in democratic rule and constitutional order. Kamar yadda aka ji mataimakin shugaban Najeriya ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka ta talauci a kasashe masu tasowa ya ce don haka idan ana so a inganta dimokuraɗiyya a kasashe masu tasowa to lallai fa sai an inganta matakan tsaro shugaban afirka ta kudu cyril maposa mm-hmm. shi ma jaddada wannan batu na a kawo ƙarshen rikicin Falasɗinu da Isra'ila sannan ya ce ya kamata a kafa ƙasar Falasɗinu a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Sannan ya ce abin da ke faruwa da Falasɗinawa ya yi kama da abubuwan da aka musu a Afirka ta kudu. Shi isa su 'yan Afirka ta kudu suke tashi haikan suke goyon bayan falasina mutane ba su san abin da suka gani ba su kawai suka san abin da suka gani kuma lallai falasinawa sun cancanci duniya ta tashi haikanta taimaka musu kamar yadda ya yi bayani sannan kuma eh, ta bangaren taron ministocin ƙasashen waje eh, da ke wannan ƙungiyar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kenan yauwa shi ma dai taron dai ya fi mai da hankali na ministocin ya fi mai da hankali ne kan kare ukraine inda shi blinken ya caccaki eh, rasha ya ce dole a kare ukraine ya ce dole a ɗau mataki kan haɗa kai da ƙasashen rasha mm-hmm. da koriya ta arewa da iran ke yi saboda ba su da kyakkyawar manufa abin da suke yi eh, na iya yin illa ga duniya baki daya. Ibrahim ka almasi garba kenan da bayanai a game da babban taron majalisar ɗinkin duniya na 79. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adinin kol a gabashin ƙasar sun mutu wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a ibtila'in zuwa aƙalla tara Wani jami'in agajin gaggawa na lardin Muhammad Ali Alkundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adinin da ke Tabas. alkaliman adadin masu haƙar ma'adanan da ke cikin wurin haƙar ma'adanin a lokacin sun yi ta canzawa tambayan da aka samu silalar iskar gas ta metin a ranar asabar wacce ta haddasa fashewar wani abu Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Inda ake ta fama da matsalar 'yan bindiga musamman ma a yankin arewacin kasar wanda yake karewa duk da kokarin da jami'an sojin Najeriya suke ta yi a filin daga. A 'yan makonnin baya ne wasu jaridun Najeriya suka wallafa labarin yadda wasu sojojin kasar suka nemi barin aiki bisa dalilan da suka alakanta da matsalar 'yan bindigar. Rahotanni da hukumomin tsaro suka musanta. a wata tattaunawar da na yi da wing commander musa isa salmanu a ofishinmu a nan amurka yayin wata ziyarar da ya kawo mana na tambaye shi yadda ya kalli wannan al'amari to shi aikin soja kaman eh, kowane aikin gwamnati ne akwai ran da zaka shiga aikin akwai shekarun da zaka yi aikin sannan akwai ran da zaka ba wannan aikin mm-hmm. um, idan aka zo daukan sojoji akwai abin da ake ce ma intake kamar sojoji kananan eh, sojoji wato kurata akwai abin da ake cewa intake akan ɗauki kusan zaman lokaci za ki ji kusan dubu dubai dubu uku dubu shida depending on me ake nema a lokacin da sauransu mm-hmm. to ki ga mutane da suka shiga soja rana ɗaya kusan mutane a ce dubu biyu mu ɗauka a dubu ɗaya ma mm-hmm. bayan shekara talatin da biyar ai rana ɗaya suka shiga aikin mm-hmm. saboda haka rana ɗaya za su shiga ta kala talatin da biyar rana ɗaya za su yi za su ce dukansu za su bari saboda haka mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan soja kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mun fa mun bar soja saboda mun bar gidan soja dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko 35 ko kuma 60 za mu bar gidan soja sai a ce a'a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewar al'amura ko kuma rashin nuna rashin jituwa ko kuma rashin jin daɗin aiki sun ce za su bar aiki ba haka ba ne lokaci ne na barin aiki kamar yadda kowa ke barin aiki za su yi ritaya za su tafi kuma a kamar kowane aiki a inda ba su kai wa'annan shekaru talatin da biyar ɗin ba ko kuma shekaru sittin saboda dalilika da yawa wasu rashin lafiya karki manta aikin soja aiki ne na mai karfi aiki ne na mai lafiya da sauransu akwai wanda rashin lafiya akwai wanda kuma wasu dalilai na iyali na da sauransu wanda dai ba za a rasa ba 'yan adam ne wayanda su ma za su ajiye aikin kamun lokacin abin da za a lura shine cewa nawa ne mutanen da suka bari saboda wannan karewan lokacin nasu to idan aka ce sun bari din wai rubutawa suka yi za su bar aiki eh, ba wai cewa aka yi su bar aiki lokacin aiki yayi ba a'a ai shi akwai yadda ake yin komai komai na da nashi yadda ake yin shi idan lokacin yayi ka san cewa rana ranar 25 ga watan yuni ka shiga aikin soja ranar 25 ga watan yuni na shekarar da za ka shiga 35 sai gidan soja za su cika rubuta voluntary retirement ko kuma kai da kanka za ka cika form kai da kanka za ka cika fom so wannan set din naku za ku cika fom dukanku ku ce to gashi mun kai wannan zamu bar aikin soja to akwai abin da ake ce ma voluntary retirement so shi voluntary retirement kamar da sunan ya faɗi shine cewa ni ne nike son na bar aikin saboda haka idan aka ce ba a ba su rubuta wannan fom din ba kamar koransa a kai hmm. shi yasa za a ce a'a dukan su rubuta fom sun ce za su rashin fahimta ne na tsarin aikin soja